kwamandan rundunar safe haven manjo general nicholas ibe ya shaida hakan a lokacin da ya ziyarci jihar bauchi sati biyun da ya wuce mun yi operation eh, jajin lamu da kuma jajin toro bin su muna ta bin su ne da suka shigo muna bin su kuma muna ta karo patrols din mun zuwa muna bi ta hanyar muna eh, wajen kasuwa kasuwa nan muna bin su da suka shigo muna bin su shi yasa muka tambaya gwamnati zai iya ta mu kai mu da wasu motoci domin mu kare aikin mu mai ba da shawara a fannin tsaro wa gwamnan jihar Bauchi janar yusuf ladan ritaya ya yi karin haske game da batun yakar 'yan ɓata garin ya shigo mana wannan waje saboda mu samu wannan haɗin kai ne mu tafatattaki wanda ke damun wato barayin eh, shanu barayin mutane da shauransu kenan za ka ce tun da aka fara wannan aiki na haɗin gwiwa tsakaninku da wa'annan na jihohin bauchi eh, kano da ma kaduna ya ana kwalliya na biyan kudin sabulu kuwa kuma abinda mu muke samu daga wajen sojoji da 'yan sanda da shauran 'yan e, danga da 'yan bijilanti rahoton da muke samu tabbas ana samun nasara akan wannan abu daga can wajejen kaduna state sun zo sun ajiye brigade guda a samu naka kano kuma ta wajejen balgore sun ajiye mu kuma ga namu daga bura har zuwa toro to alhamdulillahi abubuwan da muke gani tabbas kaga kullum sai an kawo wanda aka kama su ko wanda aka ji musu ciwo so kwalliya tana biyan kuɗin a halin da ake ciki shugaban kungiyar danga security a karamar hukumar toro yusuf abdullahi ya ce sun yi nasarar ceto wasu mutane ciki har da mata daga hannun masu garkuwa da mutanen suka kuma kama wasu eh har ga Allah akwai mutane shida dai wanda dai mun kubutar da zuwa wajen su kuma mutum da muka kama mun abin mutum guda bakwai. An fafata kafin ku samu ku iya kama su? Eh, har ga Allah mun yi ɗauki ba sosai ba, sosai mun jima sosai muna da fama da su, to har Allah sa muka fi karfin su, muka yi nasara a kansu. Mun samu eh, bayanin cewar sojoji ma sun shiga wannan daji kamar 'yan kwanakin baya. Yaya batun yake? Eh, zahiri haka ne, sojoji sun ba da haɗin kai sosai, ya da mutanenmu ma mun haɗa an shiga an zaga dajin to da yake gun ba dajin gaskiya har Allah ba gun ne mm. akwai duwatsu da yawa akwai kurame da yawa ramuna da yawa haka to har Allah an zazzaga dai akwai wanda ma ya zama na cewa an shiga sojojin ma da mutanen mu an samu an yi gudda mutum biyu wanda sun sako su sun gudu sun gudu su barayi sun saki mutane biyu to takamaimai menene kuke bukata ko kuma wasu matsaloli kuke fuskanta abin da nake faɗa a kowace na faɗa na cewa mu wannan damuwar mu a state namu ne gabaki daya kuma duk mutumin da yake a iya zama cewa shi dan Najeriya ne ya kamata ya yi kishin Najeriya gabaki wallahi mu yan karamin hukumar tsoro ma'aikata namu na dan security wallahi da ne kila da wannan mutanen ba ya ku karfin mu bane to amma muna roƙon gwamnati ta ba mu goyon baya kamar da kokarin da mun an riga Allah mai girma gwamna kwanan na akwai motocin mu da yake gyara ya sa mana sabon injina to amma dai da mu samu wayan interest namu gaskiya ga Allah da kudin mu muke zuwa mu nema mu siya to in muka samu wannan goyon bayan aka samu aka taimake mu wannan wallahi lokaci kaɗan da ne kila da tsin wannan damuwan Allah ya ta ni na wannan alƙawarin Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya